to alhamdulillah ban so na yi magana akan wannan matsala ba saboda gani nake kamar ta wuce to amma abubuwa guda uku ne zai sa eh, dole na yi magana a kai kamar yadda 'yan uwa suka bukata na farko shi ne a cikin karatun da na yi ba inda aka yi batsa babu kuma inda aka ci zarafin kowa karatu ne akan duniya malamai in suna son su faɗakar da mutane illar duniya da yadda take halakar da mutane da zubar da jini da ta'addanci da kashe-kashe da kidnafin da kashe ƙananan yara duka ana yi ne saboda duniya sai malamai suka tayi sai su bayyana mutane duniya ɗin yadda take da kuma illar shagala da duniya har akai ana zubar da jini akai da haka sayyidina ali shi ya wannan bayani ni kuma na ɗauko shi a cikin wannan tafsiri na kurtubi wannan tafsir kutubi a jami'il a kamil qur'an kuma duk malamai sun gani a cikin tafsirin suratul hadid ilamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahun da haka ba batsa bane ba cin fuska ba ne manyan malaman sufaye sun kawo su manyan malaman ahlus sunna sun kawo manyan malaman shi'a ma sun kawo su so da haka ba batsa ba kuma yi wannan karatu don cin zarafin wani ko cin mutuncin wani ba sannan abu na biyu daga ba ake gaya min bidiyo yana ta yawo wata ta zage ni kamar yadda mutane suka gaya min kuma daga baya aka ce ta ba da haƙuri to ni kafin ma ta ba da haƙurin na yafe mata Sau da ni a matsayina na mai wa'azi akwai zagi akwai suka akwai yabo sama da shekara talatin da nake wa'azin nan na ji kalmomi masu daɗi na ji marasa daɗi ko ba sa damuna sannan abu na uku shine ban yadda da sunana ko da sunan addini wani ya ɗauki mataki da ya sabawa doka ko ya ɗauki doka a hannunsa ba muna godiya ga mutane da kowa ya nuna damuwarsa akan abin da ya faru amma ba mu yadda da ɗaukan doka a hannu ba muna fata za a kiyaye allah kuma ya shirya da mu baki ɗaya ya ba mu lafiya ya ba ƙasar mu zaman lafiya